in dai annabi ne alaihissalam kalmarsa in aka faɗa baka ji daɗi ta shiga ranka ba sai ka ji kiɗan jita to baka da imani in kuma kana da shirin rauna ne annabi sai ya ƙure matsayinsa ya kai ana faɗarsa shi kenan mutanen da ana cewa muhammadu sai ga fuskar mutum ta canja sai kuka so da ya ga wani abu ne da Allah ya samfur da bai taba irin sa kuma bai sake maimaita shi ba ya ji an faɗi mutumin da ko jibrilu alaihissalam yana taka tsantsan wajen hudda da shi ko kaka kuskure masa Allah ba zai raga masa ba to da haka ake kaffa kaffa ana faɗa sunansa kaji an faɗi masoyi na ƙarshe mai alheri na ƙarshe wanda Allah ya bashi komai ya ji Hadda rara abdullahi dan umar ya taɓa yin ciwo a ɗan yatsa ya ki warkewa duk abin da za a yi na magani ya ki ina kofar gida wani ya zo wuce a ah, wane biya ya rashin lafiya na ce ai duk abin da zan yi na magani ya ki sai ce faɗi suna wanda ka fi so sai ce ya muhammad har bai tashi da shi ba amma yanzu in kai ba zai ba so da ƙaunar ba irin waccan ba ce kuma in allah ya sa ka samu ta gaskiya wallahi in kai sai ya yi ka ce yaban annawa so sai an saka maka kiɗa ai ka san da ba daga su kake ba annabi shi kaɗai za ka kalla kalmar da aka faɗa tasa ita ce za ta yi maka siga a rai Yaban ka a zuci ga ran ma'aiki ya fi zuma zaƙi a baki ya fi dubin miliyan a banki ba a haɗa daɗin san ma'aiki a zuci da daɗin duniya ba akwai wanda yanzu in ka kawo masa zuma ba zaƙi ne da ita ba in yi haka ya sa ta a baki ka ce muhammad sai ya daina jin zaƙin zuma saboda zaƙin wancan a yau suna nan a raye a duniya mu kiyaye kanmu da yaudarar kai assalamu alaikum